أجيا من تيا آية تسعين بكدا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون wato yayin da yan uwan annabi Yusuf suka koma ga mahaifinsa suna ɗauke da bushara wato shi ne riga da ya ba cewa idan sun je su jefa ta a fuskar mahaifinsa kuma jefa yake da ya dawo yana gani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 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا سيسكت يا أبانا يا استغفر لنا ذنوبنا ka gafarta mana ka nema mana gafara dangane da zunubanmu da muka yi saba muka da muka yi shiga haƙƙin ɗan uwanmu Yusuf da muka yi ka nema mana gafara wurin ubangiji ya mana inna kunna fatihin lallani mun kasance da kuskure قال سي سي ده سوف استغفر لكم ربي ده كان يزن روقا مكو a اولن ubangiji na zan nuna muku gafara إنه هو الغفور الرحيم لليجي الله تعالى هو الغفور فينا من يوم كالقم جافرة كمن يوم جافرة كي رحيم كما من يوم جن كي تبايلتا وتوني في وطوفة أستغفر لكم ربي فينا ما لم يتكت يا جن كرتان يزوى اللوكة الأصباحي تبو دلوكة الأصباحي فينا ما في داس وور اللوكة فينا من جافرة وبالأطهار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروف da haka sai su bayan zuba suka bukata ba sai ko daga nan fa فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين kun san annabi Yusuf alaihi ya nemi cewa in kun je ku tattaro mutanen gidan su zo gaba daya da yake da su wa ku zo min da iyalan gidan gaba ɗaya kowa da kowa a dawo a zo a dawo musu da zama to shine sai suka tafi suka dawo tare da mahaifin su Yaqub da mahaifiyar Annabi Yusuf da sauran dukkan mutanen gidan karrar suka tafi suka to sai Allah ya ce fa lamma dakalu ala Yusufa yayin da suka shigo wajen Annabi Yusuf alaihi salam suka zo garin Misra awa ilayhi abawaihi sai ya taro mahaifansa zuwa gare shi ma'ana ya jawo su a jika ya kama su ya rike su da juna dan saboda murna wa kana yusuf da su udkhulu misra ku shiga cikin garin misra insha Allah aminina kuna amintattu in Allah ya so kuna amintattu ba wani abin jin tsoro ba wani abin bakin ciki ba wani abin tafiye da zai dame ku to wannan shine abin da yake to malaman malaman suna ƙara sharhi cewa ya tare su ne a bayan gari da ya tare su a bayan gari sai ce udkhulu misra insha Allahu amin to anan gurin sai ya zanto cewa kalman ورفع أبويه eh, wato kalman awa إليه أبويه ta faru ne bayan fatar da kudu kulolu domin sai bayan da suka shiga gari ne kafin ya dawo su zuwa gidansa ya sauki iyayensa a cikin gidansa shi ne akwai akwai فما كلمن سوى أخوك تدين بتأثير وأن ذلك ما لم يسنى فإن تأولى لي بدامة كما فرقن سورة طه فرقن سورة الكاف وجن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزل بعضا شديدا من لدنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا أقول تقديم بكافي حتى تكي فضاك مر إني متوفيك ورافقك إلي ومطهرك من الذين كفروا كيف تقول أن ورافقك إلي ومطهرك من الذين كفروا شيء أجبا سنم متوفيك يجيو بابا فهو من تقديم تأكيد بأسلم أبا ذاك يتجنم على من تفكير سنة فضاء أمام أسلم أبا an fahimta ku shi ne bin kasir cewa ba wani cewa akwai takaddim da tafsir anan gurin karkashin wannan aya za ku iya cewa ma da kalu ala yusufa bayan sun riga sun shigo garin masara suka shigo wajen dan uwa wajen yusuf hawa ilaihi abawaihi sai ya taro mahaifansa babansa da mahaifiyarsa ilaihi zuwa gare shi wa kana sai yace udkhulu misra yace lafazin udkhulu ayi mata yadan ya zanto ma'anarsa uskulu misra ba wai zuwa garin bane ba yanzu umarni ne ke ba su na ci gaba da zama domin akwai ka'ida ta at a cikin harkar larabci shine ko ni shi ne in ba su ma'anar wani fi'ili sai kuma ya yi aiki irin nashi ta fuskar idan ya kasance ta adda da har da ko ka zalika ya adda da har idan ne ya adda da nafsihi sai ta kasance kuma ya adda da nafsihi kamar yadda Allah ya ce wa in tadu la yasilunaka amin ladhi أوحينا إليك يفتنونك عن أصل اللفظ يفتنون ينا يتعدون بن جنبه لا يتعدى بأن ربما تعمل تضمين لأكي وإن كادوا ليصدونك عن الذي أوحى إليك دي دي ما من يصدونك لذا وكني سأتك أو كلمة عن سبب دفئ لهم صد ينا يتعدي على رسيد عن صد عن سبيل الله مكين عنه وكفى بجهنم سبيل an fahimta ko ala kulli halin dai sun shiga garin masara ya ce da su ku zauna cikin garin masara kuna amintattu ba wani abin za ku gani ka ce shi ko cikin daga nan ba wa qada ghayri ala al wa qarru lahu sujada wa qala ya abati ma za ta'wilu ru'ya wa min qabl qad ja'alna له sai ya kamo hannun mahaifansa guda biyu babansa da mahaifiyarsa ya zo ya zaunar da su alal arfi akan karagarsa ta mulki akan kujerarsa ta mukami ta zama yake ku zauna a nan wurin kuma ku tsana Ya sarru lahu sujada su kuma sai suka faɗi suna masu sujada a gare shi an gane ko ku wannan da suke suna masa sujada wannan a shari'ar da suka gabace mu ya halatta idan ka so girman mutum sai ka faɗi kai masa sujada amma a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an soke wannan dan haka ya tabbata cikin hadisi lokacin da Mu'az bin Jabal ya je kasar Sham sai ga ana girmama manyan manyan fada na tashi idan an gama sai a fadi sai a yi masa sujada a gaida su yana zuwa sai zai fadiwa annabi aka sai annabi ce a'a law kuntu amiran ahadan أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. إذا زم المرتي وني يوا ولي سجدا to da na umarci mace ta yi wa mijinta su gada saboda girman haƙƙi da miji yake da shi kan mata wannan nau kaga hakan tunai yayi wato da zan yi mada wannan zan yi to balaka na wannan tun ba sai ya kasance abin da sahabbai suke gaida da annabi da shi sallama abu na biyu musafaha ba abin da za ka biyar da mutum da shi kai maka gata ko ma mahaifinka ne ko shugabanka ne ko malamin ka kana da kace da shi assalamu alaikum da ya nemi wani abu ba wannan ba sai ka ce a tasabbiluna allazi huwa adna inna huwa khair me yasa ya san sallama ita ce bagayatuwar yan aljanna تحيتهم fiha سلام wa akhir da'awam an لله rabbil alamin والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فليما عقب الدار salamun alaikum bima sabartum wato ta aminci tabbata gare ku saboda hakuri da kuka yi wajen biyar Allah salamun alaikum kuntum tadkhuluha khalidin wannan ita ce jasar aljanna ita ce zaka ce da mutum assalamu alaikum sai wa alaikum assalam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa assalamu suna ne na Allah sai ya sa shi a tsakaninku dan ku yaɗa shi ku rinka yadda junan ku da shi kuna wa junan ku addu'a da ka abin da ake a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sallan mahaifi ne sarki ne shugaba ne duk wani abin da ba wannan ba sai ya zanto al'ada ce na mutanen da amma shari'ar shine kace assalamu alaikum mahaifi ya ce wa alaikum assalam ya baka hannu ku gaita ku musafaha wannan shine abin da za ku ta samu kan kula da wajen Allah dan haka wannan warafa ala abu abai ala rasu ya karbu lahu sujada sun san a shari'a kenan suka fada suka masa sujada wannan babu laifi a cikin shari'a an gane ku to da kai wani bai kafa yadda da wannan da yanzu yace tun da yan annabi Yusuf sun yi masa sujada mu ma yanzu mu iya fatuwa mu gayar da wani ko sarki ko shugaba ko mala tun da gashi ɗan uwa annabi Yusuf sun idan ma muka ce wannan a matsayin kiyasi za mu yi aiki da shi domin ya zani dan uwan annabi Yusuf shi shine fadi yawa mahaifansa ko mahaifansa ne suka fadi suka masa ah, shi kenan kuma da ka tashi da kafa suka shiga gida suka tsaya ke lere sai ma abin ka fadi maka kai ko ba ka fadi maka kai shi kenan kai aiki da shari'ar annabi Yusuf ba su ne suke ba su ne suke mata kaga wannan aiki da yake ba zai yi ba kenan wa kana sai yace ya abati ya ma'aiki na haza ta'ulu ru'yaya wannan shine fasarar mafarkin da ne na da da yake inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin tauraron ta ta yan uwan uwanta kenan rana da wata mahaifinsa da mahaifiyarsa kenan yake na su suna yin sujada to ga fassarar mafarkin ta zo auri ta'wilu yaya. wannan shine fassarar mafarki na min qablu da ne tun da can kad ja'alaha rabbi hakka hakika ubangiji ya mayar da abun ya zama gaske a zahiri wanda kowa na iya gani wa kad ahsana bi ubangiji ce ta sami iz akhrajani min as-sijni yayin da ya fito da mu daga cikin kurkuku ya bani mukami na minista wa ja'a bikum min al-badwi ku kuma ya kawo mun ku daga kauye kuka shigo garin Masar min ba'di an nazara shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan dan yayi yunkurin raba tsakanina da yan uwana yanzu kuma ga kin zo mun tunke mun zanto zuriya daya zuriya kan babu hamin ba إن ربي لطيف لما يشاء لن أبنجدنا من توسعوا لما يشاء ذا وند يسوء ذا إنه هو العليم الحكيم كما لن أبنجدنا سيني العليم وذا وند يكون يكون لي جمد كومي الحكيم كومي يكون أسكن تكا عدل يكون ذا كسوة سيدني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وأعطى والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني Eh, akwai wani hadisi da malaman tafsiri ke fassarawa karkashin wannan ke ko musamman a daidai wannan wuri suka ce bayan annabi yusuf ya zauna da shi da mahaifansa da yan uwansa sai su wannan yan uwansa da suka yi yunkurin kashe shi ko suka jefa shi a rijiya suka tashi suka zo gaban mahaifinsu suka ce ka ce za ka roƙa mana Allah ya gafarta mana amma kai ba mu da tabbacin ka ya ce mana cikin ka roƙa mana Allah da kai da Yusuf ku roƙa mana Allah Allah ya ce mana suka ce sai mahaifinsa ya ya wuce gaba Yusuf na bayan ka annabi Yaqub yana addu'a ya Allah ga fasa musu ya Allah na yake musu ya Allah kaza kaza akai addu'a sai Allah bai ansa musu ba har tsawon shekaru 20 tsawon shekaru 20 ba an samu su ba har ma sun kusa manta sun kusa karaya sai ubangiji ta ala ya aiko da mala'ika zuwa ga annabi yakub cewa ka bai wa ɗayanka labarin na gafarta musu kuma na ba su kuci daga yau sun zama annabawa wannan hadisi da ne wannan hadisi da ifi ne ko min a arastu sharra la li sharri lakin li tawaqqi yana da kyau ka san zaifanka abu dan ka faɗa ibn kasir kanki da ya kawo ki? yake akwai masu riwaya guda biyu yazid ar-raqashi da'ifun jiddan salih al-mari yake da'ifun jiddan irin waɗannan yake karo ta hadisi wale zai karba kuma saboda haka dai bayan Allah ne salihai sun tuba Allah ya yafe musu maganar an mayar da su annabawa wannan yana bukatan dalili tangararren tabbar rana lokacin azaba wa yakula dalilin kala kala in ko babu dalili ba magana ke an gane ku annabi yusuf alaihi salam ya ce rabbi ana qaddara ya ulida ya rabbi ya ubangiji na kada atayka min al-mulk hakika ka ba ni wani abu na mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith ka sanar da ni wani abu na fassarar mafarki ko wani abu na ilimin da kuka san da kai gabata na annabawan farko fatar samawati wal ardi kai ne ma ne mahalicci sama da kasa ba tare da kaga kan furin surun wani ba anta waliyyi sai ne mai jikuntar lamarina mai taimako na domin kalmar wilaya kalmar alwali daga alwilaya ne wanda yake ma'anar daukar nusra kenan taimako anta waliyyi sai ne mai taimako na mai jikuntar lamarina fi dunya wal akhirah a duniya da lahira yanzu duk wannan abin da ya gabatar ya gode shi wa Allah yanzu ne addu'ar za ta zo menene addu'ar tawaffani musliman ka karɓi rayuwa ta ina musulmi wa an hukumi da salihin kuma ka riskar da ni da salihan bayi wato wannan ke nuna yana daga cikin ladabin addu'a kafin ka roƙa ya Allah ba ni dukiya ya Allah ba kaza sai ka fara gabatar da kuɗi ciki kuna sai ka yabo Allah sai kan gawaki ya mahalicin kan mai da kasa ya mahalicin mala'iku ya wanda ya saukar da tafai da rahama ga bayi ya wanda ya tura da manzanni ya wanda ke kawo duhun dare da kaza ya wanda ke kawo kaza ba ni kaza ladabin addu'a ke sai ka yamba masa sai ka kamba maki sai ka roka kada a sai ka nuna mulki wannan yana itirafu da abin da ya baka baya wa annan ta min ta'wil al-ahadith fa as-samawati wal ardi yana sukan Allah da abin da ya dace na cewa shine mahaliki mahaliki alal islam anta waliyyi fi dunya wal akhirah yana nuna gajiyawarka ya zubar da dukkan makamansa ya kace wurin Allah tawaffani musliman yanzu ya gabatar da dukkan wa al-hukmi bis-salihin kun duba wani abu da mutum zai roka shine ne cikawa na musulmi ba abin da ya wannan ba wata ta wannan cikawa musulmi ba kama da wannan yanzu ya wannan kuma abin da ya wannan ko ya wannan to wannan addu'a da annabi Yusuf yayi malamai sun yi sabani yanke ne yayi suka ce yayi ta ne bayan mahaifansa sai daga sun zo hankalinsa ya kwanta sai ce ya Allah ko yanzu ma ka karɓa ta ba komai kuma in ta kuma ta ba komai wadanda suka ce haka wadanda suka ce a'a bai wannan addu'a ba sai lokacin da cuta ta rashin lafiya ta kama ya tabbatar mutuwa zai shi ne ke roƙon Allah tawaffani musliman ko alhikni bi salihin ya Allah karɓi rayuwa ta ina musulmi kuma wato ainihin ka rika da salihan bayi amfanin gane wannan ne mutum baya roƙon mutuwa mu a ka'idar koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yatamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi kada ɗayanku ya gori mutuwa don kai cuta ta yi tsarni ko don fatara ko don talauci ko don sa ba a roƙon mutuwa ba a roƙon mutuwa kar ɗayan ku ya roƙi mutuwa don talauci ya yi talauci yace domin in ma dai ya kasance mai ihsani ne shi tsayawa ya ci gaba da rayuwa alkhairi ne don kullum ya ihisa ihsani din in ma ya kasance mai munin aiki ne wa ya ci gaba da rayuwa riba ne don koya sami tuba gobe ko jibi to me ne roƙon mutuwa yace idan mutum ba makawa dole sai ya addu'a din to ga abin da ya kamata yake Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran ya Allah karɓa rayuwata ya Allah wato rayar da ni idan rayuwa za ta zama mun alheri ya Allah karɓi rayuwa karɓi wato ka kashe ni karɓi rayuwa ta idan mutuwa za ta zama mun alheri yanzu nan ka ba Allah zaɓi amma ka yanke ya Allah karɓi rayuwa ta me kake tabbacin kana da shi a can a shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan sai dai ka wani sai dai ka aka wannan rabawa shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu sannan wannan na nuna mana musulunci shine addinin annabawa gaba daya ba wani annabi da ya zo da wani addini daban ba musulunci ba ba kiristanci ba da yahudanci musulunci duk wani kishi wanda ba musulunci ba musulunci bai san da shi ba kuma annabawa ba su zo da shi ba domin ka'idar su da musulunci suka zo annabi ibrahim alaihi salam da kanka isma'il wa iz yarda ibrahim alqawaid min albayt dawa wa isma'il ne suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sai suka ce rabbana waj'alna muslimayn laka sanyawu zaman to musulmai da kuma shi wani abu daban ko yahudanci ko nasaranci ba yaqub abin da ya wasu kirki kenan wa wasa bi ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha qad lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum مسلمون ده كان يتوفني مسلما والهكني بالصالحين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ده haka tun da suna zuwa da yahudanci ko zuwa kiristiyaniti yana daga cikin bid'ar yahudanci din da kiristiyaniti ورهبانية اللي ابتدأوها ما كتبناها عليه أما أظن سنة مسلم في ألوكة النبي إيسا أظن سنة مسلم في ألوكة النبي موسى أظن سنة مسلم في ألوكة النبي إبراهيم ده دكا أنبان دكا غباتا ما وين يقول ده بند ولا بند ما مسلم فكالة ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا dukkan da ta gabata ta annabi Yusuf har zuwa inda aka tsaya shine Allah ke zalika abin da aka ambata maka baya min an ba'il gaibi yana cikin labaru na gaibi yuhihi ilayk wanda muke wahayin ka zuwa gare ka magana ce zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayinka muke zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim kai ba ka tare da su dan uwan annabi Yusuf iz ajma'u amrahum yayin da suka kulla shawarar su suka zartar da shawarar su wa hum yankuruna suna masu kulla makircin cewa ko kuke yin shi ba a wutar hu wa arzun wa tallatu wa jawazuku wa takunu min ba'di qawmin salihin har zuwa lokacin da ka qala qa'idun min la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati jiddi yayin da suka zauna dan zartar da daya daga cikin shawarwarin nan guda uku ba ka wurin amma in sai muka wahayi malamai muke labarta maka wannan ya nuna kafin awa annabi wa yi ba da ilimi sai an maka wahayi kamar Allah ya sanar shi ne zama kun ta ladaihim idza ajma'u amrahu ba ka tare da su yayin da suka kulla shawarwarin su wa hum yankuruna kuma masu yunkurin kulla kirki da annabin Allah Yusuf alaihi salam sannan Allah ba ka labarin da abin da ya faru da kuma an riga an fitar da su a kai ya wa kissar annabi Yusuf wata miza da suke da shi ta ga ban da karin cikin Qur'ani gaba daya galibin cikin Qur'ani sai ka samu ana maimaita su yanzu kisar annabi adam ta zo cikin suratul bakara ta zo cikin suratul araf ta zo cikin suratul taha ta zo cikin suratul kaza an mai ta kaura da zama kisar annabi musa da haruna da gugurmiyar da suka da fir'auna an mai ta ta aura da zama wajen wurare guda bakwai kisar annabi isa ta mai ne su kisar annabi ta ta mai ne su sale ko ta mai ne su a wuraren zama amma kisar annabi yusuf ba ta zo a ko ina ba ta cikin suratul yusuf wannan sai daga cikin nizar take ne sannan ga duru tarbiyya a cikin kisar darasi na tarbiyya yadda ake ranar al'umma yadda ubangiji kuma hikimar Allah wajen gudanar da al'amura sunnar Allah ne kamar yadda zai nan gaba baya turo annabi sai dan birni to sai aka aika annabi Yusuf a kauye in aka kyale shi rayu a kauye Allah ya turo shi manzo yanzu za a samu cewa an turo annabi kuma daga kauye kenan sai ubangiji ya sa ƴan uwansa suke masa hasada yi masa hasada ne har suka lakar da shi suka jefar da shi a rijiya sai aka tsinto shi sai aka sayar da shi da aka sayar da shi sai aka kawo shi na jini kuma abin nan ma ba wai gidan da magarin mutane ba za ka yi shi gidan mala'u manyan ne ya tashi a kan wurin don daga baya a zo a koyo da manzo idan ko an koyo manzo dan binni mu in wahayi ya sauka a can zan manzo wanda ke ba a cikin binni ba wanda kuma kamar da aya za ta zama gaba dukkan manzanni yan cikin binni ake turo su to wannan daga cikin abubuwan da zai abin da ɗinka sannan yadda zai koya maka haƙuri ka iya ganin alamar cin nasara yanzu nasarar ba za ta zo shi ban shekara ashirin annabi yusuf ya yi mafarki in ni ra'aytu ahada ajra kawkaban ash-shamsa wal qamara ra'aytu hum li sajidin mafarkin bai kaskatu ba sai bayan sai ɗayar kusan shekaru arba'in sannan fassarar mafarkin ta zo a za ta yi da ru'yaya tun da yana yaro karami mahaifin sai ce ya bunayya ka ga yaro karamin kenan la ta ka su suru ya ta'ala ikhwatika sai ki dole ka kaida ba kasar da mutu zo sai daga baya wannan shi ne yake da wata bukata da kake so ka cimma kake roƙon Allah kai ka ce nayi addu'a nayi addu'a kullu kamar sai mako ya ka da riya a ubangiji ta Allah zai yanka ma akwai ba wai sai ko bane sai yau ko gobe ko jibi daga gawa to da dai durusa masu tarin yawa wanda suke to kuma dukkan hukunce hukunce na fito da za a iya kala a karkashin kisar in sun dace da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kenan in ko ba ta dace da shari'ar annabi ba to sai man kalla na baya zaman cewa shari'ar mu sai in ya dace da shari'ar mu an fahimta ko to su kuma Allah ce wa ma akbarun nas wa وما تسألهم عليه من أجر إن وإن aksarun nasi da yawan mutane ba za su kasance mummunai ba walau harasta ko da kasu ko da ka faɗin ku akan sai sun yi imani ba za su ba wato wannan sunnar Allah kenan kullun tawagar masu gaskiya ita ce ta zama kaɗan tawagar ƙarya kuma ta fi yawa an gane ko shi ma'ana wa ma aksarun nasi da yawan mutane ba za su zanto mu'mini ne mamale wala harasta ko da ka kare ta haka kuma Allah lallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da dukkan wani mai wazi kada ka dauka gaskiya ba ka zama gaskiya wai sai in mace ya yawa sun karfe ta ita gaskiya sunanta gaskiya dan dalilin da take dogaro akai na Qur'ani da hadisi ita ko kariya sunanta kariya ba wai ba a gari ba a san ta ba dan ba ta da dalili a Qur'anance ko a hadisance sai ta zama kariya da haka ba a kan gaskiya da taron mafiya yawa wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka bi taron mafiya yawa sai ka kautar da kai daga tabarkin gaskiya ma'ana gaskiya za ka nemi ta ne ta hanyar qur'ani da hadisi sai Allah madaukakin sarki da yake yake wa ma tas'aluhum alayhi min ajrin da kake isar musu kunna. sawan ko ka annabi Yusuf ne ko ka wadan annabawa ne ko kun ce kun sani da kake isar wa mutane ma tas'aluhum alayhi min ajrin ba ka roƙon wani lada ko wasu biya ta albashi akai in huwa illa zikrun lil alamin shi wannan qur'ani ba komai bane face kuma kasuwa lil alamin ga halittu gaba daya wato shi qur'ani an saukar da shi domin bani adam gaba ɗayan su farare da bakaki kowane irin yare a kowane zamani tun daga lokacin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama har zuwa tashi kiyama sai sai وكأن من آية في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض نو نو من آية من آيوي دبن دبن في السماوات في السماء والأرض دكتا يمرون عليها متان سنا وتي وتكركشن سو كو سنا تاكا سو وتي وهم أنها معرضون سنا ما تكور دكاي دبن سو آية نوى abin da ake nufi aya من من يمن da suke nuna kudurar ubangiji saukar ruwan sama zuwan ba wani haihuwa a hana wani wani a bashi ƴaƴa maza kaɗai wani a bashi mata kaɗai wani a kasa ɗan masa maza da mata wani kuma a hana shi komai ba ya da matan ba ya da ƙarin ba ya da ƴa duk wannan ayoyi ne na Allah ya ba wannan kaza ya hana wancan kaza ka ga wani mutum mai dabara da wayo da ilimin zamani ba da koko mai cutar da shaida ka ga wani mai iya rubutu ba sai dai ya dangane amana da kuɗi ma dukan a banki wannan da ayoyi ne da Allah inda dabara ne da wancan ya zama sai samu wannan sai dai bai dangane ba wancan kuma ga takardar shaida amma ba ko kofi wannan kuma baya da ba ya da san kallo ba amma da wannan duk ayoyi ne na Allah girgije da muke gani da hazo da muke gani da saukar ruwan sama da wani yanayi na kasa mai duwatsu wani kuma mai jizar na sahara duk wannan ayoyi ne na Allah yadda ya rarraba ubangiji ta ala ya ya ba ko dan mutanen ya ba su ilimi ba su da komai sai ilimi ya dauki dan mutanen kuma ya ba su arziki ba su da komai sai arziki ya raba arzikin duniya ya dauki man fetur ya kai shi inda tahara take kasan larabawa masu yawo kan rakuma ba su san komai ba technology kuma ta ba yan gaban da yan america dole suna bukatar man fetur sun saudiya ko na kuwait in ba tsoro ba a ka hako man fetur din mana kasar inda daga wajen ke ki aka ɗauko kuma nan gurin aka bamu nan gurin aka bamu kaza aka bamu kaza dole ana ji ana gani mutum baya kanka amma kana da arzikin da dole sai dai mu'amala da shi duk barazanar da turan kan yi za a tunawa jira kafin kuma ta kuma arzikin kasa to idan an sa wa ya fara wani ya fara Su ya yi kike ya ga goma da tafi? man da yake kan faɗa mu sai a haɗu, kuma sai a san mana wani abu da yake sai dan an ce a dana hako kuma sai muka yi kafin man fetur ne zai shekaru hamsin aka yi auduga da gida suna rike da kasar nan yanzu an koma sai auduga da gida su rike kasar kuma dan tun da ba man fetur ba wannan sanan ba da man fetur ne za ka manta da wancan in aka ji wahala kuma sai a koma wancan to sai da man laraba sun ce alhajatu ummul ikhtira suka ce ita bukata ita ce uwar ikhtira idan mutum ya ji yunwa sai ya tunanin ya yadda abin da ba abinci ne zama abinci ya sarrafa shi ta hanyar wanda da yana koshe ba zai tunanin ya yadda shi abinci ba ayoyi na Allah dai da sunan fal a cikin duniya yamruna alaiha mutane na kewa akan su hun an hamu rubun suna kawar da kai ba sa daukar izina sallatin wa ma'aminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wa ma yu'minu aktharuhum billahi da yawan yawan mutane ba sa yin imani da Allah imani da ke illa wa hum mushrikun ba dai sai ka samu suna hada shi da wani wajen bauta shine wadan kuma malamin suka ce wannan ayatu na magana akan kafiran makka wanda in ka tambaye su mun khalaqa samawati wal arda wa ya ni sama da kasa zasu maka Allah la yaqulun Allah zasu Allah ne amma tare da haka kuma in sun tafi roƙa sai su roƙo wanda ba shi ba in sun tashi ko wajen talbiya sanar da kasa suke labbaika la sharika laka labbaika sai sai wai illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka eh, ba ka da abokin tarayya kai kaɗai take sai abokin tarayya da ba ma shi naka ne sai take mallaka shi da abin da ya mallaka kalin talbiya ke nako wato kuma kan kuke nan wai tamlikuhu wa ma malaka tun tunda kun san ba ya kashewa baya rayawa arzikawa, ba ya talautarwa amma wai uzurin da suke bayarwa shi gunki don ya kusantar da su zuwa ga Allah wasila ce wasila din ma ababin da kafaran maka suka halaka ababin da yan mutan suka halaka ababin da masu bid'a suka halaka wasila ki tayi wani salihin bawa ne za mu tawassuli da eh ana tawassuli da salihan bayi su ma kafaran maka ka suka ce ma na budun illa li qaribuna ila Allah zulfa ai kuma kan don su kusantar da mu zuwa ga Allah ba wai su wuce abokan ba ai su kusantar ba amma dai don su kusantar da mu zuwa ga Allah sun ce ke nan ba salihan bayi nake da awar abota ba su salihan bayi suna da fada wurin Allah irin wanda ba mu da ita kai jin ka cewa ni bawa ne shine abin da zai sama maka fada a fadar ubangiji daga lokacin da ka ji ni bawa ne ni mabukaci ne shi kenan ko ba abu da take ni mai roƙo ne ko ba abu da take ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi Allahi yarshudun daga lokacin da ka ji bukata ka kuma tabbatar ba mai kai ke bukatan sai shi to yanzu ka samu abin da ya mai sai ka dan da wurin Allah kana cikin tsanani da talauci na karshe sai ce amma yujibul mutarra idza da'aku wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard yasa wai suke cewa idza shaddat in halal ma'ana in tsanani yayi tsanani ka tsaya a hankali za ga gudu yanzu wa la rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda allahi minha al-makhraj ضغطت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج شنو معنى انما الاسر يسرا انما الاسر انما الاسر يسرا انما الاسر يسرا ان بيتنني بيتنني تبوتي نجوى دم الله سوف انما الاسر يسرا تعالى بيتنني اقول وانا الاسر sai kuma ya ce inna ma al'ukuri tare da shi wannan tsananin ya kazo yusran ta kuma akwai wani saukin daban wanda ba na kazo ba saboda ka'idar su na cewa inna ma'al usri kaga al usri bil alif wal lam sannan yace inna ma'al usri shi bil alif wal lam to al usri din farko shine al usri da biyu ma'arifa idan ta karrara كانت الأولى هي الثانية أما نكرة ذكرا كان هنا inna البلد فإن مع الأسر ذكرا إن مع الأسر كما ذكرا in samu ne ko ta farkon ba ita ce sanyi ba ta jin ba ita ce ta farko ba da haka in sanyi ya sanyi sauki na tare da ya ke bukata komawa da Allah to shine ko ba ka koma ga Allah sai suna cikin tsanani idza qultum mawdun kadhurni da Allah mukhlisin lahu dina sai ku koma ga Allah suna cikin tsanani amma balamma najahum ila al-barri fa minhum muktasib أو تأهل فلما نجحوا إلى البر إذا يشركون فإن الله قام بكم فيكم في شركة فإن الله كتاب وما يؤمن أكثرهم بالله دون تباك عن إيمان مجد إلا وهم مشركون شركة كان وأبو شركة إن يدبع الله تفكر حليسا أما بسبب يدبع الله تفكر عبوة سامسة في التدفع وإن هي تتعاوة آية تتعاوة سنة مدنة كم منا بكي wanda sun yadda su yi ibada wai dan mutane su gani shine wai za qamu ila salati kamu su kala yara'una an-nasa wala la yadhkuruna Allah illa qalila nuna wa mutane ibada ko wannan ne shirka din imanin da Allah ba na gaske bane dan sun ce dan yake shirka to sai Allah tin afa'in an ta'tiyahum rajiyatun azabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu barakatan wa hum la yash'urun afa aminci ko aminci ne ko mutane an kafiya mu zafi ko yin azabillah wata mai lullabewa daga cikin azabar Allah ta zo musu aw ta atiya ake ko sun abinci kiyama ta zo ta same su ba ta kan ba ko ba tsammani wa in la yashurun ba tare da sani ba sun amince ne wato suna ganin cewa babu wata azabar da ta ke musu suna ganin cewa kiyama ba za ta zo ba sai su ma Allah ai ba su da tabbacin rashin zuwan azabin Allah ba su tabbacin kuma wato ainihin rashin tsayawar kiyama to tunda ba su tabbata kan wannan ya kamata su akan su gata da imani كما يبدا الله في ثاني من الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم تمام هم او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم من يكون ان يكون الله بزي يتعلم في العذاب بعد ادري كورانا تجي جزء كذا وتكي سوى ان تجي على عميد شو سنه بعد ان في ينزل في شاكرين لا عذاب الله بلا تزوجت بقى in ko ba su sha wannan taurin ba to me yasa suke bijire ma Allah ta'ala shine abin da ayar take sai ce wani ma ne kadini ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani wa subhana Allah wa ma ana min al-mushrikin in kace da su hadihi kadili wannan shine tafarkina سبيل kafai wa yuzakkar wa yu'annas in ka ga في مذكر mai da shi muzakkar in ka ga mai an gane ko duka halaka a cikin larabci hadihi sabili ka ga ya mai da shi mu'annas wannan ita ce turba ta ita ce hanya ta addu'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ta'ala ala basiratin ana wa man tabani akan basira nake ni da wanda ya bi to malamai suka ce wannan ala basiratin nan da majrur sai dai zanto muta'alliqin bi qawlihi adu ina yin kira ala basira akan basira ana wani tabani ni da wanda ya ji an gane ku sai ya zanto cewa muta'alliqin bi wato fi'ili din wato fa'ilin da fa'ili na fi'ilin adu da wani fi'ilin adu yana bukatar fa'ili fa'ilin ka kuma dole sai dai a kaddara shi domin fi'ili mudari in ya zanto zai fara da alhamza kamar azhabu akra'u ad'u anamu ko ya zanto zai fara da nuna nazhabu nakra'u nanamu ko ya zanto zai fara da ta'ul kitabi tazhabu nakra'u tanamu duk irin wannan fa'ilinka ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ضمير مستتر وجوبا باع بين بشيء أكيد دون سيدي زنتو أبوي إذا كنت أذهب سيدي زنتو أذهب في المضارع فائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا idan ka ce azhabu ana sai mu ce al-irabi azhabu kullu mudari مرفوع لكله من الناس والجزم فاعله ضمير متصل وجوبا تقديره انا وانا الثانيه تنسيب للفاعل فاعل في فاعل جنبه تذهب انت فاذا انت انت شيء وتعالج توكيدي ne amma fa'il nan tazhabu fa'ilin ta damirun mustatir wujuban taqdiruhu anta wa anta thaniya tawkidun lil fa'il amma baya bayyana شيء ابن مالك ومن ضمير الفيل ما يستتر تفعل توافق مجتهد فيه تذكره daga cikin fa'ili akwai wanda baya bayyana dole sai zai zanto mustatiran dauman wa abada kafa'al kamar dukkan fi'ili na ba fi'ili amri na duniya duk fi'ilin amrin da ka gani a duniya wanda ka umarci mutum tsaya namiji ka ce izhab ikra yam qum fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta ko da ka ce anta idan anta to wannan anta din tauhidi ne amma fa'iluhu na gobe da sauran waɗanda muka ambata an gane ko to dan haka sai wadan suka ce sabili ad'u sabili yanto an kenan ad'u ila Allah an kenan ala basiratin ana wa mutabani wannan ana tun ba ita ce fa'ilin ba لكن da كان متجار مجرور da متعلق بشيء الذي أدعو كده متعلق بوضع أنك من فاعل ذلك ma'ana wannan shine tafarki na ina kira zuwa ga Allah a kan basira nake ni da wanda ya gani to abinda ake nufi da basira kuma shine hasken wahayi da Allah ya saukar masa to ka'idar zai san isra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zanto duk abin da zaka ce ayi ko ka ce a bari ko tafarki da zaka kuma kanka na rayuwa ya zanto ka tafi bisa ga hasken wahayi Allah ne yake manzon Allah ne yake wannan shine tafarkin annabi shine tafarkin duk wanda yake mabiyin annabi in dai na gaskiya ala basiratin ana wa mulka bani wa subhanallahi sanan sarki ya tabbatar ma Allah ma'ana Allah ya kusanta da dukkan sifofi na kamala ya barranta daga dukkan sifofi na tawaya wa ma ana min al mushrikin kuma ni ba na cikin masu shirka sai wa ma أمن قبلك إلا رجالا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعلمون wa ma arsalna min qablika ba mu taɓa sore da wani manzo ba kafin ka ya kai wannan annabi mai girma sun illa rijalan fadiya mazaji duk manzon da za mu sore zamu sore namiji kenan to wannan aya tana mai da martani kan tawaga guda biyu tawagan farko tawagan kafirai da suke son Allah ya turo annabi ya zanto mala'ika ya Allah ya faɗa wani wurin wala da ya Allahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khamidin ثم خلقناهم الوعد وأنجيناه ومن نشاء وأهلكنا المشركين annabawa ba wani gangan jiki ba ne بشي كم wanda ba ya ci ba ya sha adam ne suna suna sha suna bukata irin wanda ɗan adam ke da ita wa ma ta nuna ɗalibi ba kuma madawwama ba ne ba sai wanne an yi masa ajali na shekarun da zai wanda wato kenan kar ne nemi a turo mala'ika mala'ika baya ci baya sha ka'ida ne a turo mai ci da sha Allah ya mai da martani gare su an da ku a wani kuma suna min kablika illa jalal mun da kamar da su yi mai ta aure da dama dan haka tana mai da mutane kan masu cewa a tsoro mata annabi ya zama malaika to Allah ko ma an sunna min kablika illa rijalan nuhi ilayka ba mu taɓa tsorowa ba kafin ka face mazaje wanda suka nuhi ilayka su muke wahayi wato ba za tsoro malaika ke tawaga ta biyu ne waɗansu daga cikin malamai da suke cewa akwai annabawa mata su kawai suka ce akwai annabi ya suka ce mahaifiyar annabi Isa na na Maryama annabi ya ce dan su kana kan malaikatu ya Maryamu inna Allah tafaki wa taharaki wa tafaki ala misal alamin suka ce an mata wayi malaika ya zo mata ya ce inna Allah tafaki wa taharaki wa tafaki ala misal alamin mahaifiyar annabi suka ce ita ma annabi ya ce wa auhayna ila ummi Isa أن أرجعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تعزلي إن رادوه إليك وجائلوه من المرسلين سكي تتبع لك وأن سعد بما ما تسكى في وأن الدكنا سوى النباوان أما ما لم يكن لا تكتب السوء فوء ألامة وأن سوى أن يوسوى هاي شبان لكتن سوى سوى النبي نعم. ومن الله لا إله إيهارك وأن دباء ba ku bane sai kai annabi za a yi wahayi amma wahayi na annabta wannan ba a yi wa kowa sai annabi wahayi na a sanar da kai wani abu a zuci daban da wahayi wanda yake na annabta na isar da sako zuwa ga al'umma ina da rubun bayyana to dan haka da aka zo inda za a tantance siffar na na maryamu mahaifiyar annabi isa a inda ya dace a ba ta sunan da ya dace da ita ba mu ta annabta ba ta ka ambaci wani abin daban dan daidai lokacin da ake mayar da martani kan wanda suka mayar da ita Allah ita da ɗanta Allah ta laqad kafara allazina qalu inna Allah salisu talata وما من إله إلا إله الله وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمثلن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم في الله ذو ذي الصفة الصفة ثم على النبي كتب الله بالبا لا نؤمن به الله بالبا فمنين تستوقيت كالا في من مسيح ابن مريم إلا رسول يزكي ذا الصفة في منزول قد خلق من قبل الرسل وأمه صديقة كان يا عبد ما صديقة إن بعد أن جاءت لتجي وأمه نبي وأمه رسولة إما أكون صديقة فوصف إيكا بالرسالة ووصفها بالصديقية إذا هي صديقة وهو رسول illa rasulun qad qala min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun su duka su din me zai sace musu kuka ta ila daka abin da zai baya kana ya'kulani ta'ama sun kasance suna cin abinci suna cin talatin safe suna cin abincin rana suna cin abincin dare wannan kuma ina Allah ina cin abinci kana ya'kulani ta'ama wai ba ta ce ko Allah bane in ga an ce suna ci magana ta kare ba da mun cin abinci wa Allah bane babu kuma yanda za a yi wutan wata rana ya rike ɗin ya zama Allah ta'ala ba zai ba ina fata an fahimta da aka fahimci mafi inganci dukkan annabawa mazaje illa rijalan nuhi ilaihim fa mazaje da muke musu wahayi min ahli qura kuma daga cikin yan birni ake dauko su alqura da ila alqarya alqarya da ila yi maraya kenan ba inda yake karkara ko kuma inda yake kauye ba an gane ku to shine annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa man sakal sadiya jaba ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان السكن ita dukkan wanda ya a karkara za ka samu koya zuciya su tana dan kaushi ومن اتى الصيد غفل dukkan duk wanda yake bin zomo ko muzuru ko gafiya sai ya farauce ta sai ka san ya zama gafalalle haka wa man السلطان sultana kutin duk wanda ya zauna a fada sai an fitile shi duk malami ya zama malamin fada sai an cikin addininsa haka kawai gwamnati za ta yanke wani kudurinta lokacin da za ta yanke bata nemi shawaran ka ba da ta yanke ka kafa kwamiti ne ko wata jama'a ce ko wata hukuma ce ko kuma a sa malaman fada a ce su kasa abin rawa a talabijin da rediyo su ya halatta yau ne kafin a kafa wannan hukumar aka tambaye su ko bayan an kafa aka kafa su sanar kafin sarki ya yi ta abu baya tambayar malam amma bayan ya kammala kuma ya ba da doka shi kenan ya shiru yanzu aiki ne na malam ya goyi bayan abin da nasu ko da nasu ba zai karɓa ba alam ba nasu dan ya taimaka wa fatawan sarki ko abin da sun fice taimakawa kwamishin da gwamnati take so ko ya wata hukuma da gwamnati so ko ya wata cibiya da gwamnati ko wani foundation da gwamnati ta kafa sai a ce to kuma yanzu aiki ne naku na malamai ya za a warwa da mutane kai kan al'ummar ka su fahimta ka sa ta daɗi lokacin da za a kafa ba ce da ina da ta tabbatar ina da ta sai da aka gama ko aka neme ka ta da hankalin da malami ke ciki na a wannan zamani a kowace kasa ba wai cikin kasar ba a kowace kasa ta duniya to shi sa in yana jin tsoron Allah yana son ya zata tabarki ne ke duka da Allah sai ya kalli duk abin da na doka ko abin da ta kaba na wani foundation na ce maka matan kawai ne na ce maka matan kakara ne duk abin da za a yi sai ya kalle shi da maduwa biyu ina ya dace ya fata dacewar ina kuskure ke faɗa amma kar ya yadda ya busa algaita da tsarewa a bi tun da an riga an kafa sai an tafi to zai shiga uku Allah ya tsare illa rijalan nuhi ilayhim min ahli qura Allah ce a falan yasiru fil ardi shin mutane ba za su yi tafi a cikin kasa ba fa yanzuru su duba su ga kaifa kana akibatu alladhina min qawlihim ya ya karshen waɗanda suke kafe su? ba wani abu da aka baka yanzu wanda kake tsaro da shi wanda ba a ba wani ba a da sai dai karanta tarihi ka bi tarihin al'ummati da Qur'ani ya kawo kuɗi an samu karuna mulki an samu fir'auna ilimi an samu bal'an ibn ba'ur kamar da kuma malamin tafsiri ke faɗa wannan malamin na cikin suratul a'raf yatlu alaihim naba allazi atina wa ayatu to kuma sai ya rage karfin kuwa ko daga ko kuma an samu adawa fa amma adun tastakbiru fil ardi bi ghairi haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa an samu samudawa allazina jahadu sakhra bil wadi wanda dutse kawai za a je su samu su farfasa shi su fitar da gida su fitar da falo su fitar da daki da komai da komai su fitar da ban daki dutse za a hoda su da hannu dan bala'in karfi kawai da duk waɗannan sun zo yake to sai wa wata technology ko duk wanda aka yi na da bai kai duk wanda aka yi na bai ba duba cikin farko a wannan musiru fil ardi duk wanda aka yi na yanzu bai kai da ba duk wanda aka yi na bai da ba a wannan fil ardi kaifa kana akibatu min كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ubangiji ce nadadin da aka yi sun kuma yanzu karfi wa asarin arba sun kuma yanzu karfi sun kuma yanzu yawa kuma wa asarin arba sun tona kasa cikin ma'anar kalmar tona kasa sun tona kasa sun yi noma sun tona kasa sun fitar da ma'adanai sun tona a sun kasa sun tona kasa sun fitar da sun kafa gidaje wa amaruha sun rayar da ita sun binnantar da ita akthar mimma amaruha sama da yadda ne yanzu suka binnantar da ita suka rayar da ita haka kuma kasance cikin gabala wa ja'atkum rusuluhum bil bayyinat sai Allah sai manzanni suka gani su da hujjoji sai suka dauka technology din su kimiyya din su fasaha din su ke ne wannan albashi an ba Allah ba me yaya za a haɗa wayewar kai da addini suna ganin tunda sun waye ko ba su yi addini ba su yan birni ne ne kuma da su yi addini suka mai da manzanni yan kai ja'atkum rusulun bil bayyinat Allah ce fa ma kana Allah li yuzlimakum walakin kanu anfusahum yuzlimun duk wanda ya koma gida ya duba wannan ayar da take cikin Qur'ani ya dauki tafsirin Ibn Kathir Ibn Kathir na cikin malaman karni na bakwai zuwa na takwas karni na bakwai zuwa na takwas yanzu shekaru ɗari shida ko ɗari bakwai da barin duniya yana fassara ta irin wannan tafsirin cewa duk wani ci gaba da kere-kere wanda aka yi da ya fi wanda aka yi yanzu ko wanda zai zo nan gaba ya fi wannan don Allah ce amaruha lafazin at-ta'mir shine wato ainihin kila ko birnin da ba mai da shi sun ka duba kisar adawa din masu gine-gine da Allah ke ya ce wa tattakhizuna masani'a kuna sayan masana'antu ba sai da gine la'allakum takhludun kamar za ku dawwama adawa ta ce wannan maganar fa shekaru dubu nawa da suka bar duniya kenan saboda haka duk wani kare kare yanzu kawai da an zo an tattara kwamfuta an je duniya sama an yi ne in dai ba sa Allah cikin shirya ce shi yasa shi ilimin zamani zai taimaka wa rayuwa da kyau amma ba zai taimaka maka ka fahimci Allah da kyau ba sai ka koma wahayi dan wahayi Allah ke da labarin kansa da kansa ka fuskar wahayi to nan gurin sai ka gane wani ne Allah kai amma ilimin zamani kuwa yadda zaka ce ta rayuwa ne lokacin da duk ka bi shi ya kasance ka wanzantar da addini to sai mutum ya tashi daga martaba ta dan adam to kuma martaba ta dabba ba tare da ya farka ba a idan shi gaba ya gaba kuma sai a tafi tsara ba da ne ko doki ko kuma ko ko da kike da tsara dan adam ba sai ka tsara ba daga lokacin da ya tafi tsara ya zama ya zama in san adam zai kusanci mace ce ta hanyar aure da zaran ya daina aure ya bi wannan ya bi wannan ya bi wannan to lokacin ne ya dace ta fuska ta dabba yanzu rago kuma dan ya dukin ta an yi sadaki ta an tura zakatu ta an tambaye ta an yi musu kai shi yasa a cikin dangin tumaki da awaki ba wa ba kane ba uba ba shiriki ba jika dangin tumaki da awaki kenan ku yan adam a cikin ku ake samun ta a samu ba a samu jika a samu kanin yawan nan lafiya duk saboda ne saboda arakayya da an kare da sun bayan arakayya an koma ne tumaki da awaki yanzu ba haka rayuwar turai take ba duk ci gaban da aka ba ci gaba ne kuma wani ba to shi yasa duk ci gaban ba Allah ya sai da mutum ne kenan da haka su duba su gani fa yanzu kai bakana na ka san da min kauli wa la al akhirah Allah ke lalle gidan karshe ita ce lahira khairul lil ladina taqaw ita ce mafi alheri da wanda suka masu takawa afala ta'qilun shin mutane ba za su hankalta ba حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل ubangiji ta Allah ya kance yau mai zanni su ci gaba da yin wa'azi mutane kuma suna bijire musu hatta idza su aka rusulu har sai manzanni sun sai da sallani dangane da imanin mutanen su wa zammu sun sami yakinin annahum qad kuzzibu a wata qira'a cewa lalle mutane su sun kare ta su ba za yi imani da su ba kuma mutane sun bijire musu suna cikin wannan ja'a da kuruna sai taimakon mai zo musu inda Allah ta'ala fa nujji man nasha sai ya kasance mun samar da wanda muka so a wata qira'a fa nunji man nasha sai mu samar da wanda muka so a qira'a ta biyu hatta idza sa'at ar-rusulu har sai lokacin da manzanni suka sai da tsammani na imanin mutanen su wa zannu suka sami yakinin annahum qad tujibu su dinnan kariya aka yi musu domin lafazin kadaba yayi kariya kazzaba ya karyata idan nace kujiba zaidun ma'ana an yi wa zaidu ƙarya abinda aka faɗa masa ƙarya aka masa amma kulli ba zaidu an ƙarya ta zaidu ya faɗa an ce ba haka ba to kaga ne idan an ce su manzanni kullibu an ƙarya ta su waye ƙarya ta su mutanen su amma inda matsala take wa zannu annahum qad kuzibu har manzanni suka same shi ma ƙarya aka musu to waye musu ƙarya ke wahayin da aka musu ne ba daidai ba dan ga mutane da su imani ba to wannan shine iskali yana daga cikin aya masu iskali ta fuskan da irabi shi yasa malaman tafsiri su kai su komo su je su dawo maganganu masu yawa cikin ibnu tafsir cikin tafsir ibnu jarir samari cikin qurtubi da saura kamar da sauran da suke kulawa da nahiya kan irabi a cikin babin tafsiri amma da zacciyar magana annahum kad kujibu har manzanni sai sun da tsammanin ma gaba ɗaya ma mutanen su sun kare su ba za a yi imani da su ba taimako ba zai zo musu ba ja'a sunna sai taimakon bai zo musu insha Allah amma da ka ce annahum kad kujibu sai zanto lamirin yana koma zuwa ga mabiya annabawa hatta idza sa'aka rusul har sai manzanni sun tsere tsammani wa zannu anan atba al anbiya kenan su mabiya annabawa sun ma yi zaton annahum kad kudibu a sai ma duk abinda wato manzanni suke faɗa musu na cewa za a taimake ku kamar ba haka bane ba suna cikin haka abin ya cikin tsakanin yaƙini da shakka tsakanin yaƙini da shakka ja abin na sauna sai Allah zai ce tabbatar da su akan ne cewa a'a abinda manzanni suka faɗa muku gaskiya ne dan ga taimakon Allah ya yanzu Shi ne san wazuru hatta ya qala rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah sai Allah ya ce ala inna nasrullahi qarib wadan suka ce a a annahum kad kuzibu lamirin yana koma zuwa ga waɗanda annabawa suka kira wanda ba su yi imani ba su kafirai wa zannu sai su san annahum kad kuzibu su kawai duk labarin da annabawa ke faɗa musu ƙarya annabawa suka musu ba haka kafirai suka dauka ba ana cikin haka da annabawa sai taimakon mai zo wa su manzanni mu ba su galaba to wannan ko zai fi kuma ta sama da wancan na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 وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم حقيقة يا كسن في أتكلم لابار سوء النبوة إبرة وتؤقي إذنا دوازي لأولي الألباب كما أبو ساهم كلا su ga yadda Allah ke taimakon bayan sa na gari su ga yadda Allah ke tabar da wanda suka bijire masa ma kana hadisan yuftara shi alqur'ani ba magana bace wanda ake kirkirowa wahayi ne daga Allah walakin shi dai alqur'ani tasdiq alladhi bayna yadayhi ya kasance wani abu ne dake gaskata duk abin da ya gabace shi suka kai ya gaskata linjila da zabura wa tafsir kulli shay'in kuma ya kasance abu ne dake dauke da bayanin kowane irin abu tafsir shine bayani lallabi hukunta hukunta kowane irin abu wa hudan sannan shi qur'ani shiriya ne wa rahmatan sannan rahama ne ne qaumin yu'minun da mutanen da suke masu imani da Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuban halin Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum